Sami ka cuce ka ci amana ta ka ta haddi. Ke? Ah, Laure? Ya haka? Me ka ɗakin sumari? Caza cajin ɗaki na ne point caza point din baya yi shine na ba wa mari ta samu a ɗaki shine ne shi zo. A ce matan masu kuɗi ma suna aron kaya? Me kika ce? A ajiya ta ne barin sauri in dawo. Mansur. Don Allah da gaske kake? Mansur. Mansur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don Allah ka tashi. Laure! Laure! Kin ga kamun ruwa. Ki kamun ruwa! Mansur. nan kenan ko kuwa a lahira a duniya kake to tayar da ni kashi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum Malam Idi. <laughs> Ashe dai na taki sa'a. Ashe ana ciki. Mala Salim. <laughs> Mala Idi. Salamu alaikum. Ya gari. Gode Allah. Ya al'amura. Alhamdulillah. To ka fa san ni tsayawar. Ya ba ma tsayawar tukuna. Eh. Ni ai ban saba ganin ka irin wannan lokacin ba. Lafiya dai ko? Gaskiya ne. Yawwa. Wato na je wata yar unguwa ne saboda nemo yan sai yan abubuwa. To. To shine na ce bari na biyo ta gurinka da yake na samu. To. Na yi niyyar tafiya birni ne. To, ikon Allah. Eh, in je in gano latu yar na can wajen hajiya to shine na ce bari na zo ko kana da sako to ni dai kam gaskiya sai ce ba sako amma inda shi ma kwaɗe ne tabba biyu ba to in ka je ka yi kokari ka je ka samu kajiya ka sami hajiya ladi ai da mugunta zani yagwa to ka ce mata matata lami tana kan hanya ita ma za su zo birnin amma bata yanke hukuncin ranar ba ba ta sa ranar ba amma tana hanya insha Allah to wannan babu damuwa insha Allah babu damuwa eh zan isar da sako tun da dai ka san daman gunta zani na gode kwarai eh, Allah kiyaye yawa Allah kiyaye ina ganin yanzu tun da na bullo tunan haka ma akwai nan zan je wajen eh zan je a'a zan je wajen malam Umaru. To, to, to. Umaru, Umaru mai shayi. Naji. Eh zan je akwai abin da zan karba a hannunsa. Sai in ƙara sa gida. Yawwa. Allah kiyaye. To a ga gaida iyalin. Musa masa addu'a. Eh. <laughs> Ai mana addu'a. Mu ba kamar yanda kuka samo famfam. Yanzu ka gan ka fes fes wallahi. Wallahi tallahi. Ka fita daga mutanen karkara. Kai karkar ga Allah. Wallahi ka fita daga karkara. Mala. ai gode Allah ce wallahi eh ana ana gaya mana wai kawai shikenan mm. mu mun yi niyya abu mm, dan mu kyautata a kanmu kawai ah, wannan wannan wannan naka ya zo yana cewa kaza kaza kaza boko boko boko salamu alaikum salamu alaikum amin wa alaikum salamu haba ni waye suke zabga min wannan sallama ne da wannan uwar rana ban huta ba salamu alaikum hajjaji makka ta sallah maka sallah madina hmm, a sharba shayi illa bi siga daidai wa daida wallahi na kisa a ashe kina nan ina na ji daɗi fa yau a raina wallahi hajjaji makka sallah maka sallah madina na gajiya ba gajiya wallahi to me kaka hajjaju hmm? shi fa zumunci a gaba yake haka yake kin gani mu gaisa kuma in ga latu in ga lafiyarta kuma ke ma in ga lafiyarki laifi ne to yanzu dai bari in ga maka lato dai tana wurin aiki na farko kenan na biyu kuma zan kai ka inda lato take ba domin ba kai ka kai ta ba kawai sai in ɗauki namiji kato in kai gidan mutane in ce ga babanta ya zo ina suka san ka ni suka sani to in kuɗi kake tsammanin cewa na tara na lato to kuɗin da ake bayarwa na aiki yana can wajen iyayen gidanta da take aiki a gidan su suke kara mata ba ni suke baiwa da za zo to yi haƙuri in ta tashi za ta tafi gida sai ta tattara kuɗinta sai su bata. To yi haƙuri hajiya. Fakat kin ga wannan ma ya ta kwana gidan sauki kin ga ke ba za ki sha wahala sai kin je garin ba. Ni ma kuma ba zan wahal da su sai sun zo sun kawo ta ba yanzu dan abin da ta tara sai a dan bani wani abun a ciki sai in tafi kin ga babu matsala. Ka karɓi me? Dan kuɗin bana da ta dan tara. Kaga in babu hali ni in kirawo lato in tarkata ta ku tafi. Hajjaji Makkatu. Sallah maka sallah Madina. ba na son irin wannan wace ta za ka zo ka ce wani a baka kuɗi kai ka kai ta sun ma san ka to hajiya yanzu an kai ni laifi ne laifi ne mana tunda ba kai ka kai ta ba to ai hakuri ni dai yanzu duk ba wannan ba kin ga ma yanzu ni maganar da ake kin ga ba ni da kuɗin motar da zan koma ɗaya kenan sannan abu na biyu yunwa ma nake ji ban karya ba kaga kin ga ban kirawo ka ba ban kuma aika ka zo ba ban kuma san za ka zo ba to hajiya ai ko baki min haka ba ai na zo na ci na na dan samu abinci in hmm, sha ruwa Hajjaji Makatu, ai na ji daɗi wallahi wannan abu. Hmm? Kaga Allah ya taimake ka wallahi tausayi na je na baka abincin nan domin abincin nan dama mu binni in za mu yi abinci. Gejinmu muke yi ashe yi nagode saboda yunwa ba ta da daɗi gaskiya sallah maka sallah madina mm. ɗan tsiya kai ɗan tsiya kai kai a jihar da kofa ya ce baban lato ne izo da ƙauye baban baban lato lato lato yarinyar da aka kawo ta ta tafi aiki a wajiya an rajiya kuma kawai ba kobe tsaya daga waje bajiya to ma tsaya kofar gida mu ci abinci ne dan haji ya ya zo ya baje tumbi a ciki sai ci mana abinci yake hanya ai baƙonka, annabinka ga ya bai tashi ya ce bar gidan da eh, bai bar gidan da ba jiya wallahi sai fasa bai tumbiya jiya da na sace dan hajiya kin da fasa tumbiya za waje na fasa bai wallahi ka yi hakuri ha dan hajiya an ka fasa masa tumbi ai zaka janyo mun bala'i in ka kashe wannan rintume mai a gidan ya za mu dauke shi so kake wani wata bala'in ta same mu kaga fara kan ta ka ya fito ya fito da fasa ba ta biyu wallahi na gaya ba da fasa ba ta biyu da fito ka daura ka daina faɗa irin wannan dan hajiya babu kyau hajiya ga hular ka ga hular ka hajiya na'am na bar ki lafiya na bar ki lafiya kai hakuri dan zamani ne ba abin da ba zai iya aikata ba Allah shirya ga kudin mota ga kudin mota bashi bashi hajiya haka ne Allah shirya ba na wani kaɗai ba na kowa ma Allah shirye su kai ina gajiya ya gudu Ina yake hajiya? Ya tafi, ya tafi ɗan hajiya. Wara hajiya. Wara ya sai fasa bai tafi. Ya haƙuri, ya haƙuri. Wara ya sai fasa bai tafi. Ya haƙuri. Ya fasa bai tafi. Kai min daidai. Eh, jikan hajiya ba. Allah kiyaye min ka Allah ya shige ka shirin addinin musulunci. Shari da hajiya. Na ci rubuce. Dama ya dame ni da surutu kawo. Hajiya. Na'am. A koyewa dauka. To shi ke. Sabida irin hajiya. Eh. hajiya hmm? dabba ba ni ɗari sai yar ruwa waje da taba sai ba caji hajiya ba caji ba caji a ba jabar da Allah kuɗi hajiya ki tara kuɗi kin ga mutum ma dan hajiya to kai nake tara ma kuɗin nan ba ni da kowa a duniya daga kai sai da Allah sai kai to shikenan Fardiya menene haka? Me yasa kike min haka? Rabon da ki bani haɗin kai na manta. Wannan wace irin rayuwa ce? ya kike so na da raina? Ta Allah ka bari bacci nake ji. Idan gari ya waye za mu tattauna. <sighs> Mariya, ki ji tausayina. ba ki damu da bakatuna ba bari na yaranki yaranki kansu na complaining ba ki da time ɗinsu me kake nufi kana so ka ce ban damu da na ba kenan me kuke bukata wanda bana muku a cikin gidan nan i take care of you no you don't you don't mardiya you don't wa kike bari da wahala marici ita take ɗawainiya da su idan kin dawo daga aiki ita zaki ƙara turawa wa ki ce kin gaci biki san wace irin rayuwa suke ba ki ma zauna hatta a ce ma homework ki yi in an ka miki cewa kike baki da time sai dai ko sami ne ya musu ko ni ne musu for god's sake wace irin rayuwa kike so yi wace irin rayuwa ce wannan doctor sanin kanka ne fa ni ma'aikaciyar banki ce ba ni fa da time din kaina kai ka sani na ji ke ma'aikaciyar banki ce that is why i'm suggesting ki ɗauki hutu ko da na wata ɗaya ne ki dawo gida ki zauna familin ki su ji daɗin ki ke ma ki ji daɗin su ki kula da 'ya'yanki ki kula da ni mijinki lantana Me ke damin ki haka kike kuka a cikin ɗaki ke kaɗai? Hajiya tsoro nake ji. Tsoro? Tsoron me kike ji nan da na? Jiya da daddare na Alhaji. Ke, ke, wai ba na miki magana ki fita harkan Alhaji ba ne? Ba na ce duk abin da kika gani a cikin gidan nan ki ranka ɗauke idan ki ba ne? To bari ki ji in gaya miki duk abin da kika ga Alhaji na yi a cikin gidan nan maganin tsari ne. Kina ji na ko? maganin kariya ne kin san me kuɗi ne alhaji yana da yan bakin ciki abokanan hamayyarsa kin gani dole ne sai ya nemi maganin tsari hajiya ba tsafi yake yi ba ba tsafi ba ne duk abin da kika ga yana yi neman kariya ne kin ji abin na gaya miki kuma ka ƙara jin kin ma faɗa ma wani kar in sake ji kin ji me na ce tashi ki ci gaba da aikin da kike yi tashi tashi tashi tashi ka ji yarinya da sa idan jaraba? sai Allah gaba na abuna gaba haka? Ba za ku bari ba? Ba na abun ba Na waye? Na wane. ke mari zan sha te. Kafa inda wanta kuna faɗan nan na gaya muku. Mari? Cika tsoro wallahi. Saminu ba na son irin wannan. Don wata ran zan so me maka. Shikenan, na daina. Mari ta ki haƙuri. Ba zan sake ba kin ji ko? Me kuma kake so? Ka san yaran nan suna gida. Ke kin fiye sakarci wallahi. Yanzu ɗan yara sun san wani zargi? Kinga, abin da ya kawo ni shine tsaya mu ne ki ji mari am kin san dakta ya fara zargin mu haka ne to shine nake so a mu canza abin ta yadda ba za mu samu matsala ba ina kuma za mu kai yaran ba zai yiwu ba sami za ki ji ai zan tsara abin ta yadda ba za mu samu matsala ba kin gane ko mare ina tina mu je falo in baki wanne za ka zaɓa kenan kallo ko kuma karanta abu dubiyin mana ai sai dai ka zaɓi ɗaya ai ba kai kake biyan kuɗin wutan ba to gaskiya mara kina da matsala ba kya buƙatar a zauna lafiya in ban da kin kai ni kin baro ni a ta ina majalisa ina shan hira ta rawan namiji kawai kawai daga naushi ɗaya gaba ɗaya ka kariya. naushin fa da kika yi min fa mai tsada ne fa gashi kin bani da jinya in ban da Allah ya sa ina da sauran shan ruwa a duniya ai da tuni kawai labari ya sha babban. ina laure ta gama abinci kuwa ba ina jin tana kicin din laure laure ke mutum sai ta kiranki kina ciki ko me kike yi oho kin gama abinci? Kin eh. kika mun. ya ji wani kira daure daure kamar wani namiji kai san wannan wallahi sorry sorry easy easy easy mara <laughs> eh manja ta mansur <laughs> ko kuma madam ta rogo ba ajiya aziza wallahi in har magana auren nan ta alhaji ta tabbata gaskiya ne auren neman auren fauziya wallahi sai na saka mai shinkafa bera ya ci ya mutu shinkafar bera kuma hajiya bati me ya zafi yayi zafi mana a tsaka uwar mu na bukai. wato me kike a nan fice ki ba mutane guri buka. ta kasa kunne rai tana jin mu wala na san yar aikin nan na kina son maganar ta ba dole ki so maganar aiki na ba tunda halin ku daya wani irin hali ne da mu san gulma he ya ja gulma ya abar so ce gulma abar so ce yi mana ta lallai ki sha ruwan ba mm. bari da ko miki sakon nan naki za mu sani me kika sato? Ni ba barauniya ba Me kika aje a cikin zanin to da yake kama Ba komai. Ba komai Sai kira koma ba cikin gurin me kika aje a gurin ne me kika sato? Ba komai. ko me kika mu sani? Ya tun da ta shigo take ta haka da ta shigo gurin nan an biyo ta sai nan da zan take ta koya a ciki. ce. Zazzage mun gani. Ba komai. Ni ke ce ma hannu lalle a iska. Fito mana wankin ka sai ko in ba ko me yake goma lungu. Shigo na fili kunce mu gani. Me a cikin zan? Ke fa sai na zazzage ki. Gaba ɗaya sai na gani. Yawan momi. Gaskiya ce ba komai. Da gudu ba ta shigo inda kika san wanda kura da zakuna suka biyo ta kuma yau kalli. Duk da ta wanke wanke ba. Ji kura. Kalli dan

alaikum salam. Mala, Ya yi To. Malam. Ya naga kuma kada ka yi tagumi kada zan ka shigo mu gida kana fara'a. Ka shigo fuska a ciskune. Lafiya dai ko? Ai, iyali. Ai hajiya ba ta kyauta mu ba wallahi. Ban yi tsammanin za ta yi min haka. Haka ake yi? Hmm? Na tafi fam fam fam. na dawo famfamfam daga ƙarshe ma wani ɗan iskan ɗan ta ɗan daba da ta shagwaba shi ta lalata shi wai ya shigo me ka shigo yi a gidanmu layin baka fita ba sai na baga maka wuka na farke maka tumbarka ya zube a ƙasa <laughs> dariya ma na baki ko. to ba zan yi da asha sai in yi guda ma ko in yi aye <laughs> Allah shi kara kaga dai irin abin da nake gaya maka kenan ka bar yarinyar nan a gida ta dinga taya na aiki tana zuwa makarantar islamiyya ka ce a'a ai garin kwaɗayi kaga in ba ka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa kullum shi yasa nake cewa wallahi muguwar aniyar ki sai dai ta biki bakin ki sai dai ya faruwa wanka ki wallahi Ta ya saru hawan kashin tunda ka je baka samu komai ba. Wallahi ka je baka samu komai ba. To motar kyauta suka ɗauko ka? Ban sani ba. Ban sani ba. Kuma ina ruwanki. Ni ne na shi ba. <laughs> Ni dai na san cewa kai bari ka shiga mota. Ni zancen ki ma ni ma yake bata min rai ma. Bari in shiga ɗaki. <laughs> ke sarki sarki a mai da yaƙi baya ta giza ta anar ke ta anar ta wanda ya kuke ai kin yi nauyi wai ta ku sun da to sannan ku ga alewa ko zo ka Thank you. mari ina son ganin ki kin ji ko gara mutu wannan ki ajiye mun kin ji ya za a yi shi sa ce muke shigo da yana wallahi tallahi ne ki bani to me kake so so ki mu je gidan abokin nan na Zubairu yaushe yanzu mana a'a Samir ba dai yanzu ba sai dai gobe in yaran nan sun tafi islamiyya yara yanzu nan ku za mu dawo kai a ce ko ba mun dawo ba to shikenan amma ba za mu daɗe ba eh, yanzu nan za mu dawo Oh, ya Allah sai ninki zuwa marita bata ne kinga ki saki jikinki waɗannan da yake ganin su abokaina ne ina so ki ba su haɗin kai kin ji ko gaskiya ba zan iya ba ba marita idan dai har kina so na dole ki so abin da nake so ina son ka amma gaskiya ba zan iya ba mari dan Allah ko sai na miki kuka ne ya za mu ranga irin haka da ke hmm? to shi kiran na yadda kin amince to alhamdulillah na gode zauna to ki zauna kidan um, huta an jima kaɗan sai ki sauri ki hanzarta ki koma gida kasa an da su baki nan kin ji ko kana nufin zan iya komawa gida ki gani shi ba wannan ba ma mm. ni wallahi abin da na matsuwa na fi matsuwa da shi ni dai a kawo mun kuɗin su ƴaƴansu suna can suna neman musu kuɗi mu ko muna nan eh, tamu tana fama da takardu ɗazu da zan fita wajen aiki na bar dubu goma akan gado kuma yanzu na zo babu kuma ke kika gyara kan gadon nan